This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraronmu barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Litini biyu ga watan biyar ga watan Fabrairun 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su da farko ga kanin labarai. To a yau Litinin dakarun Isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan Hamas da dama a yankin zirin Gaza yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake komawa yankin gabas ta tsakiya. an naɗa nangolo mumba a matsayin shugaban ƙasar namibia na wucin gadi bayan rasuwar shugaba hahe genho hukumomi a arewa maso gabashin pakistan sun faɗa a yau litinin cewa wani hari da aka kai yankin ya halaka akalla 'yan sanda goma ya kuma jikkata wasu shida gabanin zaben gama gari da za a yi a wannan mako to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za mu kawo muku rahoto game da wani jariri da aka haifa a sokoto mai cike da abin al'ajabi yaron kan shi kamar kai biyu ne aka haɗe wuri guda yana da idanu guda hudu yana da hanci guda biyu yana da baki guda biyu yana da kunnuwa guda biyu muna da ƙarin bayani a cikin shirin sannan kuma za a ji cewa jamhuriyar Nijar ta kulla alaka da kasashen Turkiyya da Iran lamarin da ya sa wasu 'yan ƙasan ke bayyana cewa mutane ne wanda da yake suna da bukata arzikin namu za su sayan shi kuma da daraja babu dillali nijar da kanta za ta kai kayanta a kasuwa Kazalika a yau ma za mu kawo muku wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibiru kan shirya kuma ya gabatar kuma a wannan makon shirin zai mai da hankali ne akan matakin janye takardun izini ga makarantun masu zaman kansa a jihar Yobe. To amma dai yanzu sai a sake gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. An naɗa Nangola Mumumba a matsayin shugaban ƙasar Namibia a matsayi na wucin gadi bayan rasuwar shugaba Haihe Genho. Genho ya rasu ne a asibiti a birnin Windhoek bayan fama da rashin lafiya. Tun a watan Janairu shugaban ƙasar ya bayyana cewa yana fama da cutar daji. A ranar Lahadi Mumumba ya ce ba shi da niyyar tsayawa takara a zaben da za a yi a wannan shekara. hakan na nufin sabuwar mataimakiyar shugaban kasar da aka zaɓa nan da induwatuwa ka iya zama shugabar kasar idan kuma ta yi nasara za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar ta namibia da ke kudancin afirka ko da yake bayanai sun yi nuni da cewa akwai yiwuwar ta fuskanci kalubale daga jam'iyyarta ta suwafo idan har ta nuna sha'awar tsayawa takara a yau litinin dakarun isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan hamas da dama a yankin zirin gaza yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake komawa yankin dangane an cima matsayar dakatar da buɗe wuta dakarun tsaron isra'ila na idf sun ce daga cikin samaman da suka kai hada hararen sama da kuma na kasa a yankin khan yunis da ke da ake gubza faɗa da kuma wasu hare-hare a arewaci da tsakiyar yankin na gaza majalisar ɗinkin duniya ta ce matsanancin faɗa da ake yi a khan yunis na ƙara tilastawa fararen hula yin hijira zuwa rafa da ke kudanci yankin da ke ɗauke da kusan rabin al'ummar gaza waɗanda ke zaune a tantuna marasa inganci Secretary of State Antony Blinken is returning to the region beginning Monday in Saudi Arabia. He also has stops scheduled in Egypt. Wakilin kamfanin dillancin labarai na APK ne ke cewa a yau Litinin Sakatare Blinken zai koma yankin inda zai yada zango a Saudiya da Masar da Isra'ila da kuma yammacin kogin Jordan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi 75 cikin ɗari na al'ummar Gaza sun fice daga gidajensu. suna kuma fuskantar matsanancin yunwa da karancin ruwa da magunguna da kuma matsuguni. a yau litinin rasha ta zargi ukraine da kai wani mummunan hari a wani gidan gasa biredi a birnin lysychansk da ke karkashin ikon rasha a gabashin kasar ta ukraine kakakin fadar kremlin dmitry peskov a ranar asabar ya kwatanta harin na lysychansk a matsayin harin ta'addanci akan wani wuri da ake zaman lafiya rashar ta ce akalla mutum 28 ne suka mutu a harin birnin na lysychansk na da al'ummar da ya yawanta ya kai 110 gabanin mamayar rasha a lokacin bazarar shekarar 2022 birnin mai tazarar kilomita 15 daga yankin da ke karkashin ikon ukraine ya fada hannun rasha hukumomin ukraine dai ba su ce open ba kan wannan hari da rasha ta zarge su da kaiwa nan ba da jimawa ba mahmud zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma dai yanzu za mu nufi arewa maso yammacin najeriya duk da yake abu ne wanda ba sabon ba amma wasu lokutan ana samun labarin haihuwar yara 'yan biyu ko 'yan uku waɗanda ake haifuwarsu a haɗe ko kuma wani sashe na jikinsu a haɗe kamar yadda aka yi ta samu a ƙasashen duniya wannan karan ma an haifi wani jariri namiji a sokoto daga wanda gangar jikin ɗaya da kai biyu idanu hudu baki biyu da hanci biyu kamar yadda za ku ci a cikin rahoton da muhammad nasir ya aiko mana daga sokoto. A ranar Talata talatin ga Janairun wannan shekara ne aka kai mahaifiyar yaron a asibitin mata da kananan yara da ke tsakiyar garin Sokoto da matsalar juna biyu kuma ya kai lokacin haihuwa. Sai dai bincike ya nuna da wuya ta iya haifar abin da ke cikin cikinta kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan asibitin da suka yi hidima da matar Hafsat Muhammad Baza ta bayyana. ultrasound ya nuna cewa yaron yana da kai babba to kaga tun da hoton ya nuna haka nan da man dole sai za a yi ba ta iya haihuwa ta a lokacin da aka yi mata aikin tiyata sai aka fitar da yaro wanda ba a saba ganin irinsa ba a cewar maryam yusuf muhammad daya daga cikin dangin mahaifan yaron da suka yi hidima da matar a asibiti yaron kan shi kamar kai biyu ne aka haɗe wuri guda yana da idanu guda hudu yana da hanci guda biyu yana da baki guda biyu yana da kunnuwa guda biyu sannan kuma daga bayan shi wurin lakashi bude yake halitta Allah ke alhamdulillahi Mahaifiyar yaron da an yi mata operation cs an yi ta an cire wannan yaro amma dai ita kanta dai ba ta da wata wadatattar lahiya mahaifin yaron yusuf abdullahi yana cike da al'ajabi ganin irin abubuwan da yake gani a wasu kasashe na duniya yau gashi a gidansa a cikin iyalinsa to yau sai gashi allah ya sada mu da abin wannan yaro da aka haifa mini a asibitin wcwc allah ya kaddara ya zo da wata siffa wadda mu bamu saba ganin irin ta ba to alhamdulillah mun gode allah biyu mun karba hannu biyu kamar yadda allah ya ba mu shi to ko yaya masana kiwon lafiya ke kallon wannan lamarin dr umar idris likita ne a sokoto ya ce ana samun irin wannan lamarin kaloli mabambanta wannan al'amari akan same shi ne a lokacin da kwan mahaifiya da kwayar halittar mahaifinsa suka haɗu bayan sun haɗu a sun fomi yan brawi yakan fashe ya zama guda biyu to a lokacin da aka samu tsaiko na lokacin da ya kamata ya rabu ya ba da yan biyu guda biyu lafiyayyu sai ya zamanto an samu tsaiko tsakanin rabi da rabi sai ya zamanto ya fara rabewa amma bai yi da rabewa ba to wannan shi zai haifar da a haife su su ci gaba da girma a ciki a haife su kaga ko dai kawunan su a haɗe ko kafafuwan su a haɗe ko hannaye a haɗe ko gefen kirji da cikin su a haɗe. A cewar masanin kiwon lafiyar babu abu ɗaya da za a ce shine takamaiman abin da ke haifar da haka. Amma akwai dai risk factors akwai abubuwan da za a iya cewa wa'innan suna ɗaya daga cikin da za su iya zama sila na su haifar da shi. A ɗaya daga cikin su shine a genetics. Genetics wato ya danganta da yanayin halitta na zuri'a wannan iyayen da suka haife su. Ko kuma ya zamanto a'a environmental factors ne yana yiwa yanayin al'ummar da suke zaune a cikinta ko kuma ya zama to a'a abin da muke ce ma trauma wato rauni mace na da ciki sati ɗaya sati bata ma san tana da shi ba ta samu rauni a hatsari ne a'a buguwa ne ya danganta wani irin rauni ne wanda zai iya haifar da wannan tsaiko a wajen rabuwar wannan kwayoyin halitta haka kuma akwai a shaye-shaye da mata ke yi a lokacin da suke da juna biyu na kayan gargajiya hakukuwa ne itace ne da kuma kwayoyi ma na asibiti wanda bai dace mace ta sha ba lokacin take da ciki ba a ce ga kwara ɗaya da ke haifar da shi ba amma yakan yi ya zama sila da zai iya haifar da wannan matsala wasu lokuta idan aka samu hakan bincike kan iya nuna ko za a iya raba yaran da aka haifa a haɗe kuma su rayu ko kuma aka akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir To kada a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun faɗa a yau litinin cewa wani hari da aka kai yankin ya halaka akalla 'yan sanda goma ya kuma jikata wasu shida gabanin zaben gama garin da za a yi a wannan mako. harin ya faru ne a yankin da ake kira dera ismail khan inda jami'ai suka ce wani gungun mutane dauke da muggan makamai ne suka farwa wani ofishin 'yan sanda inda daga baya suka tsere 'yan sandan sun ce tuni an ba zama farautar maharan tare da haɗin gwiwar dakarun ƙasar ta pakistan sabuwar ƙungiyar tahrik jihad ta pakistan ko kuma tjp a takaice ta ɗauki alakin harin wata kotu a beijing ta yanke wa wani marubuci ɗan ƙasar australia yang hengun hukuncin kisa na jeka gyara halinka a china wani hukunci na zuwa ne shekaru biyar bayan da aka tsare shi a kasar ta sin a karan farko sannan shekaru uku kuma bayan hakan aka yi masa shari'a cikin sirri kan zargin leƙen asiri shi dai yan dan asalin ƙasar australia ne da aka haifa a china wanda ke aiki a new york kafin a kama shi a guangzhou a shekarar 2019 an zarge shi da laifin leƙen asiri ga wata ƙasa da china bata ambaci sunanta ba yayin da babu wasu cikakkun bayanai kan shari'ar da aka yi masa Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotonmu na biyu zai kai mu jamhuriyar Nijar. wacce ta cimma yarjejeniyoyi da dama tsakaninta da kasashen turkiya da iran don inganta tattalin arziki tsaro noma gine-ginen gidaje da hanyoyi da sauran abubuwa a kasar kasashen sun cimma wannan matsaya ne a yayin wata ziyara kasashen da nufin neman mafita ga takunkuman tattalin arziki da ecowas ta wasu kasashen duniya suka kakaba mata wakilin muryar amurka hamid mahmud ya aiko mana karin bayani cikin wannan rahoton a yayin wata ziyara da firaministan Nijar Ali Muhammad Lamin Zen ya kai a kasashen Iran da Turkiyya ne suka kulle yarjejeniyar tsaro da ƙara inganta hulɗa ta fannonin ci gaba da dama a tsakanin kasashen. ga firaministan dai da ta kumshi ministoci shidda da suka haɗa da tsaro da man fetur da na noma da kuma kasuwanci makasudu wannan ziyarar dai ita ce kokarin da ƙasar nijar mafita daga takunkuman ƙasashen afirka ta yamma cewa da ecowas wanda suka kakaba mata matakin da ya kai ga kullar jejeniyar kasuwanci da ƙasashen ali lamin zain firaministan nijar duk irin abubuwan da ya cancanta mu samu hulɗa da su mu tauci kasuwanci ya shahi tsaro domin tattauna kuma allah ya hukunta a cikin kwanaki masu zawa akwai kwamiti namu na tsakankanin su da mu zai zamna a samu a ci gaba da yanda irin wanda muka samu yarjejeniya da su eh, duka abin da ya shahi harkar tsaro da abin da ya shahi harkar kasuwanci gidaje da ya kamata a yi hanyoyi da wanda za a gina duka muna fatan na haɗu za a ƙara zantawa a bisa wani masana irin su alkasun mato na ganin akwai buƙatar nijar ta inganta hulɗarta da sabbin ƙasashe irin su turkiya da iran mutane ne wanda da yake suna da da bukata arzikin namu za su sayan shi kuma da daraja babu dillali nijar da kanta za ta kai kayanta a kasuwa abun da ake bukata duka tana da shi tana yin shi tana kerawa ka gani iran tana yin kere-kere tana yin komi da komi tana da arziki kuma iran tana bukata abun da muke da abun da iran take bukata shi iraniyan kuma mu muna da shi mu kuma muna da bukatan kayan yakin da gareta muna da bukatan kayan noma da gareta kenan anan za a yi ciniki a bisa wannan ko ba da kuji ba ka dauka ni ga abin da nike so wurinka ni ma ga abin da nike so wurinka in baka dukiya ta ka bani taka an ka da kitirki banda ka dukiyar da zamu kai mu saida akwai komai da komai wurinta yanzu dai yan kasar Nijar sun zura ido su ga sakamakon da wannan yarjejeniyar da gwamnati waɗannan kasashe wajen taimakawa Nijar fita daga cikin matsalolin da take fuskanta sakamakon takunkuman tattalin arziki da kasashen Afirka ta yamma suka saka mata bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli shekarar da ta gabata. Sunana Muhammad. Hulɗar da Nijar za ta yi da Turkiya da Iran ya zamanto hulɗar da za a yi ɗan ƙasa su san me ake cikinta. Ga a yi abu fulu ɗan ƙasa ba san me ake ciki ba kamar ta ya farko. Su gani a ƙasa su san haka nan ne ƙasar su ta samu ci gaba. Sunana Amma Ahmed wannan hulɗa ita ce wadda ta dace kuma Allah sa tafi wannan ta farko da aka yi ta yi. Ba mun gan fulo'i na farko da aka yi duka da dama wanda aka yi ba abin da ka canji ci. Mu yanzu so muke duk wanda suke so su jawo su kawo sitiri arziki su iran kasa ta daidaitu muna shirin su zo abin da duk suka ce za su yi cikin ƙasar da su shi tun dai bayan juyin mulkin da kuma raba gari da kasar faransa al'umma a nijar da dama ke bayyana fatan ganin ƙasar su ta karfafa hulɗarta da kasashen rasha da turkiya da kuma iran musamman a fannin tsaro hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid muryar amurka ake saurare daga nan birnin washington dc akan mitoci ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na zanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma na safe ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga dan adam. A shirin namu na yau za mu leƙa ne jihar Yobe inda a kwanakin baya gwamnatin jihar ta ba da umarnin dakatar da lasisi na makarantu masu zaman kansu a jihar. Domin jin dalilin ɗaukan wannan mataki mun tattauna da Dr. Muhammad Sani Dres da ke zama kwamishinan ilimi a matakin farko farko da kuma na sakandare a jihar ta yobe wannan eh, magana ta cewa mun soke lasisi na makarantu masu zaman kansu magana ce haka eh, ta gaskiya ah, kamar yadda ka sani a jihar yobe muna kwadaitar da duk wani mutumin da zai zo ya yada harkar ilimi ya taimaka mana wajen ilmantar da 'ya'yanmu a harka ta karatu na makaranta masu zaman kansu yanzu ta zama wani bangare na harkar ilimi da babu gwamnatin jiha da za ta iya wadatar da yaran ta ita kadai ba tare da gudunmawar wayannan makarantu ba shi yasa kullum muna cike da yi musu godiya kuma duk abin da za mu iya na ba da taimako ba za mu yi kasa a gwiwa ba idan aka amince maka kuma ka yi makaranta to ya kamata ka yi makaranta ka kuma ringa girmama dokoki na jiha da kuma al'adu na al'umma yanzu eh, abubuwa da suka same mu a jihar yobe kaga mun sha wahala a hannun boko haram kuma yanzu makarantun private school suke zama wa'insu senta na ba da tsoro muna samun wa'insu makarantu a nan bayan mun kafa kwamiti mun lura kamar da yawa daga cikin wa'annan makarantun eh, ba sa bin tsare-tsare eh, na harkar ilimi na gwamnatin jihar yobe wa'insu ma wajen wajen abin da suke koyarwa ba sa lura da wato manhaja ta koyarwa wanda gwamnatin tarayya ta amince da ita mutane sun mai da harkar makarantu masu zaman kansu kamar wata harka ce ta neman kuɗi zalla amma abin da yake faruwa shine duk makarantun da masu zaman kansu dole ne wa'annan matan su zama suna ba da hankali ga magana harkar karatu ya zama shi wannan ɗalibin ne ya dame su ba wannan ɗalibin shi suke su su mai da shi a wato wani mutum abin na kirki wanda gobe zai iya taimakawa wajen shugabancin ƙasar nan da kyautatawa ƙasar nan da shiga cikin al'amarin ƙasar nan kuma daga baya mutum babu laifi ya samu duk abin da shi ma zai samu na ya kyautata rayuwarsa da rayuwar 'ya'yansa amma idan mutum ya ce kawai zai karantar da wata manhaja tashi ta yi tunaninsa kuma mutum ya ce ba zai bi tsare-tsare ba alam misali mutane da yawa su zama ba sa girmama al'adu al'adunmu na na na jihar yobe kamar yadda muka yi magana a lokacin da muka yi taron nan cewa mu a jihar yobe duk wanda ya baka ɗansa ko 'yarsa ka koya masa karatu to yana ganin ka matsayin uba ne ba zai yi ka kawo yarinya balagaggiya ka ajiye ta a kujera a tsakiyar yara guda biyu balagaggu in ta taba nan namiji ne in ya taba can mace ce zai zama akwai ana koyar da karatu kuma ana bata tarbiyya to irin wayannan duk abubuwan muke so mu kiyaye kuma muna so mu kiyaye irin yanzu abubuwa da suke fitowa na sababbin takardu wayanda suke dauke da wayansu ko maddoji na wa'insu abubuwa da suka shaɓa wato addininmu suka shaɓa suka saɓa wa al'adunmu wa'insu littattafai yanzu za zaka ga suna koyar da rashin tarbiyya ana maganganun da mu a yobe state kunno mu ba su taɓa jin irinsu ba to kuma wa'insu makarantun sun samu approval tun da jima approval kuma bisa wa'insu dokoki cewa ba ka da abu kaza ba ka da abu kaza ba ka da abu kaza kuma rashin abu kaza da ba ka da shi din nan ba zai barka ka yi irin karantarwar da ake bukata kai ba sannan wa'inda suke karatu yanzu wa'inda kuma da yawa daga cikin su ba su da lasisi kuma makarantun su ingantattun makarantu ne ya kamata su ma a shigar da su cikin jerin wa'inda za a yi musu inspection domin a ba su wannan lasisin ah, kuma muka sake sa sharaɗi cewa a duk mutumin da ya zo yobe mu iyayenmu mu na gargajiya su ne wato masu rike da amanan al'adunmu masu rike da amanan mu da sauransu so bai kamata ce mutum ya zo daga wata uwa duniya ya bude private school a yobe ba amma shi sarkin garin ma bai san shi ba ya kamata ko dan gari ne ko bako ne in ya zo zai bude makaranta to tunda tarbiyya zai ba 'ya'yan mutane kuma duk wani wanda yake gari ɗa ne a wajen mai martaba sarki ya kamata shi ya je tukunna sarki ya fara tantance shi shi yana da tarbiyyar eh, wato mai martaba da masarauta ta yadda da tashi tarbiyyar har da cewa zai iya ba wa kuma 'ya'yan masarautarsa tarbiyya wannan gaskiya mun ɗauki wa'annan matakan ne domin mu kare kanmu mu kuma kare al'umma mu mu mutane ne da muke da al'adu muke da da da tarbiyya da ba za mu yarda mu ba da tarbiyyar mu ta tafi a banza saboda wani mutum yana da sha'awa ya samu kuɗi. To kwamishina akwai mataki da gwamnatin jihar za ta ɗauka ne na yin sassauci akan wannan mataki? A ƙarshe dai na son sake tabbatar maka babu wani abu mai wahala da za mu mai da shi da wahala. Bil asali ma za mu taimaki kowace makaranta wacce ta taimaki ta cancanci mu taimake ta ta samu wannan rubar ɗin sannan kuma wa'anda suke da 'yan matsaloli mu ga yadda ita ma gwamnati za ta iya shiga ta tallafa musu za mu ma taimakawa wa duk waɗanda suka cancanci a taimaka musu don su cika sharaɗe-sharaɗe da ƙa'idoji da ake bukata na shi approval sannan wa'anda kuma suna da matsaloli da dama za mu ba su dama su yi eh, mu dan ba su wani lokaci haka a takaitacce mu ce su yi kokari su gyara daman su amma yanzu yan so makarantun private din nan in ka gan su ka ji daɗi za ka ɗauka kama a ingila kake amma mafi yawa daga cikin su ka ga kawai wata harka ce ta samun kuɗi wani ya buɗe garejin mota ga gefe inda akuya take kwana ga kuma private school ga kuma yara suna karatu wani yana da makaranta ba a kewaye take ba duk wanda yake so ya zai sace yaran mutane zai iya zuwa ya sace yaran mutane to wani kira zaka yi ga iyaye dangane da wannan mataki da kuka dauka na makoma su a shi yasa ma kaga mu ma a bangaren mu na gwamnatin jihar Yobe muka ce mutanen Yobe sun cancanci mu ba su mu ne gwamnatin mu ba su karatu mu kuma ba su karatu kyauta saboda haka muna nan muna inganta namu makarantun kullum mai girma gwamna yana gyare-gyare kullum ana yi wa malaman nan training kuma yanzu ma muka ce a cikin bangaren makarantarmu a makarantun boko duka senior secondary school in allah da daga wannan tam za mu bude wani bangare na hadda alkur'ani in an gama karatun boko kowa ya gama karatun bokonsa a lokacin da za a koma gida to kowane ɗalibi wanda yake bukata zai rubuta sunansa za a fara koya musu hadda qur'ani daga bakara fatan mu shine nan gaba nan da shekara hudu duk wanda zai fita daga makarantar na secondary school a yobe state ya zama ya iya turanci ya zama ya iya larabci kuma ya zama mahaddacin qur'ani kuma ya zama gawurtaccen wato wato masanin ilimin kimiyya yadda zai je karanta likita ko zai je karanta injiniya ne tare da haddan alkur'ani yana gama likitansa a lokacin da yake yin yake yi wa mutane tiyata ba zai dinga yin tiyata na yana yin fito ba zai dinga yin tiyata ne yana muraja'arsa ta qur'ani wayannan abubuwa duka tsare-tsare ne mai kyau da mai girma gwamna ga wajibi ne mu shigo da shi cikin harkar ilimin yoba saboda haka ne abin da mutanen yoba suke bukata kuma duk lokacin da muka zo in Allah ya da muka shigar da harshen larabci za mu girmama yan uwanmu kiristoci wanda watakila ba za su so su su koyi harcen larabci ba amma za mu yi kokari su ko mu buɗe musu wani aji da za su ringa fara eh, koyan yaren faransanci a yobe state ba ma so kawai yaro ya gama makaranta turanci kwalli iya a cikin international eh, languages saboda haka muna buƙatar insha Allah ta'ala mu inganta wannan abun. Hajiya Hajara Ahmad Amshi ita ce shugabar kungiyar makarantu masu zaman kansu a jihar ta Yobe kuma ta mana karin haske game da yadda suka ji dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar ta Yobe ta dauka na dakatar da lasisin makarantu masu zaman kansu a jihar. Soke wannan um, lasisi na makarantu din tunda an ba da takaitaccen lokaci ne kuma ba a hana kowane makaranta ci gaba da al'amuranta ba ina ga ba wani matsala ba ne tunda gwamnati ta ba da fi zuwa sati ɗaya ba za ta fara ba da fom ta ci gaba da registration na makarantu ɗin to ina ga wannan ba ba yi da matsala saboda a zahiri 90% na makarantu da suke jihar yobe ba su da laisisi wasu ma ba su da takarda na irin takarda na permission na ronin makaranta kwata-kwata a akasari yawanci makarantun ana budewa ne kowa yana yi da ra'ayin kansa inda ba manyan makarantu na cikin garin ba bisa wannan dalilin ne da gwamnati ta fita ta zagaya ta ga yadda wasu wuraren ke gudanar da karantarwa sai ya kamata makarantu a yobe su ma a samu tsari don a gudu tare a tsira tare. To a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin Julie Leather Gresham Na ku abin ya jibrin ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen musulminku jama'a jama'a kiranmu nake bisa da a baban gida to da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice To an naɗa Nangol Mbumba a matsayin shugaban ƙasar Namibia na wucin gadi bayan rasuwar shugaba Haihe Genho. yanho ya rasu ne a asibiti a birnin wenhok bayan fama da rashin lafiya kuma tun a watan janairu shugaban kasar ya bayyana cewa yana fama da cutar daji a ranar lahadi mamba ya ce ba shi da niyyar tsayawa takara a zaben da za a yi a wannan shekara hakan na nufin sabuwar mataimakiyar shugaban kasar da aka zaba nan da inda tuwa ka iya zama shugaban kasa idan kuma hata nasara za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar ta namibia da ke kudancin afirka a yau litinin dakarun isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan hamas da dama a yankin zirin gaza yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yake komawa ya sake komawa yankin danganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta dakarun tsaron isra'ila na idf sun ce daga cikin samaman da suka kai har da har-haren sama da kuma na ƙasa a yankin khan yunis da ake gwabza faɗa da kuma wasu har-hare a arewaci da tsakiyar yankin na gaza majalisar ɗinkin duniya ta ce matsanancin fada da ake a kanyonis na ƙara tilastawa fararen hula yin hijira zuwa rafa da ke kudanci yankin da ke ɗauke da kusan rabin al'ummar gaza waɗanda ke zaune a tantuna marasa inganci a yau litinin rasha ta zargi ukraine da kai wani mummunan hari a wani gidan gasa biredi a birnin lishinshank da ke karkashin ikon rasha a gabashin ƙasar ta ukraine kakakin fadan kremlin dmitry peskov a ranar asabar ya kwatanta harin na lasinshan a matsayin harin ta'addanci akan wani wuri da ake zaman lafiya rashar dai ta ce akalla mutum 28 ne suka mutu a harin birnin na lasinshan na da al'ummar da yawan ta ya kai 110 gabanin mamayar rasha a lokacin bazarar shekarar 2022 birnin mai tazarar kilomita 15 daga yankin da ke karkashin ikon ukraine ya fada hannun rasha hukumomin ukraine dai ya basu ce upan ba kan wannan hari da rasha ta zarge su da kaiwa hukumomi a arewa maso gabashin pakistan sun faɗa a yau litinin cewa wani hari da aka kai yankin ya halaka akalla 'yan sanda goma ya kuma jikkata wasu shida gabanin zaben gama gari da za a yi a wannan mako harin ya faru ne a yankin da ake kira Dera Ismail Khan inda jami'ai suka ce wani gungun mutane dauke da muggan makamai ne suka farwa wani ofishin 'yan sanda inda daga baya suka tsere 'yan sanda sun ce tuni an ba zama farautar maharan tare da haɗin gwiwar dakarun ƙasar ta pakistan sabuwar ƙungiyar tahrik e jihad ta pakistan ko kuma tjp a takaice ta ɗauki alakin harin wata kotu a beijing ta yanke wa wani marubuci dan kasar australia yang hin hun hukuncin kisa na jika gyara halinka a china wani hukunci na zuwa ne shekaru biyar bayan da aka tsare shi a kasar sin a karan farko sannan a shekaru uku kuma bayan haka aka yi masa shari'a cikin sirri kan zargin leƙen asiri shi da yang dan asalin kasar australia ne da aka haifa a china wanda ke aiki a new york kafin a kama shi a gwanjo a shekarar 2019 an zarge shi da laifin leƙen yin asiri ga wata ƙasa da china bata ambaci sunanta ba yayin da babu wasu cikakkun bayanai kan shari'ar da aka yi masa masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe biyar agogon wato karfe takwas agogon gmt da ghana a sake jinmu da shirinmu na dare yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto mana labarai sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie lathers gresham da ma injiniyan mu na yanzu jumbi hamza ni aisha mu'azu nake muku sallama amma na tunar da shadda ku kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe masu